Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da kuma nasihar Lahadi. Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole. shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai mikido ne. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin kasuwa a kai miki dole daga nan sashen Hausa na muryar Amurka wanda a yau ni Suleiman Muni Barma zan gabatar tare da gudunmuwar abokan aiki. Shirin kasuwa a kai miki dole na wannan mako ya sauka a kasuwar Dar es daya daga cikin kasuwannin birnin Yamai a jamhuriyar Nijar don duba yadda harkokin kasuwancin ke gudana a wannan lokaci. Ina tare da wani dan kasuwar da zai gabatar da kansa da kansa. Sunana Ila Abdu Kaka kuma ina ɗaya a cikin magabata na wannan kasuwar ta Dar es Salaam. waɗanne irin kayayyaki ne ita kasuwar nan ta dar salam aka fi samu idan aka zo nan a takaice ka gani akwai 'yan kaji akwai kuma ainihin masu sai da zabi an kaci an kaji za a samu surke yana akwai masu sai da hatsi akwai masu sai da masara komai dai za a samu a kasuwan akwai masu sai da bosho eh, shadda lesi da bazan da komai da komai a fuskar kamiya nan na an ka yanke musu cibiya a takaice ne ai ka gance wurin nake sai da kayana kaga ina sai da dondon kaji wannan na turai yanzu ina sai da kuma shi shi dondon ina yanzu ina sai da hikahikai na sabi shi aka ce ma'el ba da kan ina sai da kifi yannan kuma ina sai da a cike ina kuma sai da kotu da suke su ma duka ana kawo su daga turai ne ina sai da biyan da hashe duk abin da ya lakanci kayan kwanshele wannan duka ina sai da su ta wannan bangaren na fito daga can sai in koma na haka ganin ina sai da wake E, busasshe yannan na sai da shinkafa kaga kalla ga sunan sakunan ta'aji ga yazuka nan kala-kala na miya da na fura duka akwai su su kaɗanya su tumati su fabrons albasa da banana a loko wato dai komai na jin daɗin rayuwar iyali sosai duka abin da kamata a ce an samu in tana da hali a cikin lokacin gaskiya akwai sa wannan wata to ila ya kasuwar ke tafiya ne a yau to kasuwa a sulamin mana bar mu sai mu ci alhamdulillah mutane suna ɗan shigowa amma idan ka tsaya kan lakanci yadda yanayi yake tafiya a dan ka zo wannan kasuwar ka zura idon ka a matsayin ka na wanda ke zuwa kasuwa a cikin wannan yanayi wanda a ce a lokaci ne lokacin watan azumi wanda ya kamata a ce kowa iya cinkoso a kasuwa to amma sai kasance a wannan gamin kai da kanka gani akwai dan bambanci tunda ka dan taba shigowa a cikin azumi Ah, menene za a iya cewa ya kawo dan koma baya ko kuma tsayawar al'amuran nan kuma baya an ƙasa ta riga sai a hankali na farko ga wannan annoba da ubangiji Allah ya kawo a cikin duniya gaba daya galibi waɗansu da dar suke iya dan aikin da sa su samu abun da sun haka gidansu wadansu firti suke suya da dare wadansu masu sayar da nama na suna gasa shi to suke mazawa wasu masa suke tuya da dare bakin karfe takwas zuwa karfe daya na dare sun yi sana'a sun samu aji yanzu wannan bayan allah na da suka sana'an nan iko ya hana an ce ba za a ba da damar yin aikin dare ba kana maganar dokar hana fita kenan da dare ai dokar hana fita da dare ta kawo annoba ma wata waccan annoba karfi saboda a yanzu in ka tsaya kai nazari duk dan kasuwa mai fitowa ya gaya ma gaskiya al'amari wanda ke yin cinikin jika ɗari a ini bayan jika hamsin bayan jika hamsin saboda ba mutane ba shigowa ba shigowa kasuwa galibi duka mahiyawa ma'aikata ka gan tsira ma'aikata yanzu ka fuskanci likitoci ka gani cikin aikin na likita ne a kaɗan samun ya hada hada sauran ma'aikata sauran duk an tsaida su ba su aiki saura eh, masu karanta suwa can ne ma'aikata aka samu wani hada hada kaɗan ko dai sai wata ya mutu ne amma ana ma amma kana duk da kisa wani ɗakin na kana samu shi faɗan kasuwa adan ba ya zo kasuwa ba ne wallahi bai da wata dubara kana maganar kasuwa ba ta sha sosai alhali an riga an san azumin ramadan lokaci ne da 'yan kasuwa kuke cabawa sosai saboda yadda jama'a ke mamaye kasuwanni kuma akwai bukatun kayayyaki da dama ai ka san da an ci azumi ya fara kasuwan nan kai ka sani ka taɓa zakwacin ko suna ganin mutane gashi nan yanzu kana gani raga-raga mutane wurin da ake ishe mutum hamsin tsaye ka gani yanzu da kai ga mutum kira mutum uku ko hudu ko biyar ka gani wannan abu ai abu ne wanda ya kamata tsaya ai nazari a kansa a dibi menene yake kawo shi ba wani abu ke kashi ko kasancewar mutane basu da kuɗi menene hana mutane kuɗi an tsaye da ayyuka menene tsaye da ayyukan saboda wannan annobar da Allah ya kawo a kasashen duniya gaba daya to Nijar lalle Allah ya kawo ta amma na fatan ubangiji Allah dauke mana ita kuma da su magabatan namu suke kukuwa a kanta to Allah ya kama muna a karshen ta amma dan Allah da annabi su baiwa talakoki damar su dan walwala su yi aiki a cikin wannan dan kwanakin wannan ciwon na da muni lalle shi na da amma ina tamanin duk yadda yake munin dinsa ba zai kai ba ainihin yadda yanzu dinnan yan kasuwa da kuma ainihin wanda suke son su kawo abin da aka ci gidajensu Hala suka shiga muni ba wato a matsaloli biyu ne ko ciwo biyu ne ke damun kasuwanci a yau a nan nijar eh, shine annobar cutar corona da kuma talauci eh, na rashin kudade a hannun jama'a a wajaje da dama ina jin an ce a gari kaza ko kuma kasa kaza magabata sun ɗauki nauyin abincin mutane ka wannan wata hudu ba sa fitowa saboda wani ya zo nan da ya zama alje a shekara ce a su alje ana ɗaukar abinci ne sakuna kowanne eh, a kirai sunan mutanen da suke cikin da habba kima a ba su irin abincin da ke kai su wata guda to dan Nijar kaga wanda aka sai ma ko wani takunkumin alhaji ila wasu kasashen ah, da wannan annoba ta shigo kasuwannin gaba daya aka rihe kuku a nan nijar an bar ku kuna gudanar da harkokinku har zuwa da yamma har zuwa karfe bakwai na yamma a cikin wannan annoba din ta kawo ta sakobanta ina ganin dan kasuwa wanda ya gurmunce a cikin kashi 100 za a iya samun kashi 75 a nan cikin Nijar wanda kwata-kwata kasuwancin su ya gurmunta ya gurmunta. Akwai kayayyakin da ke shigo ku ne daga kasashen waje? Sule danganta da alluba nan ba su mu faɗa ma wani zance ba. Yanzu a da abin da muke ɗaukar karto in na kuskus mu saro shi muna saro shi akan jika biyar da rabi. Yanzu tun wurin sari abin da za mu ɗauko shi jika takwas babu dala hamsin. A fake guda na kuskus abin da muke saida shi a dala ɗari da dala ashirin. yanzu muna sai da shi akan ɗari da dala saba'in ba dan koyin ba saboda san ce kuskus ta alji yake fitowa yanzu babu hanya yannan kuma wannan mai da kake gani sai da yawan tashin gauran zabo san kilitar wanda muke iya saruwa ya kama man daga mu jika goma sha biyar daga can mun taba faro shi a jika goma sha tara man yake da muna sai da litar ɗin mai rage da koma ya kai wani sarrafa mafawa sai da jika ba ashirin ka kaga yanzu sakon da naka isa da mashi jika goma yanzu dole sai na sai mai shi sha daya saboda nima da kaina ya kama mini goma da rabi sakon nake isa da maka jika goma sha daya dole sai na sai mai sha biyu da rabi saboda ya kama mini sha biyu kenan in ka tsaya kai la'akari kayan shago kaf din su kaf sun yi tashin gwamnan zabo sun yi sama kuyi da take tace mu kaya ga su tsada kiliyan ba sa shigowa ga talauci a kasa ga kuma yunwa maza a ci yannan kuma ga wannan takunkumin da aka gama mutane sanda sanin cewa ga wannan watan Allah na iya mana maganin komai dan Allah dan annabi dan darajar wannan watan da muke ciki su ba mu dama mu rika yin kasuwancin mu sai bayan sallah har ma zuwa karfe biyu na dare tunda mun murga musabar halin mu dan yanka nan cikin dare muka zauna mu nemo su wani karon sai karfe uku mana neman kayan nasile yannan mu taho nan nan ga mu ajiye da sai kuma da mai sallah asuba mu to mu kakkasa ba wani abu ne ce wasu lewo ba kada baka da wata dabara baka da mai wata dabara inda za ka je kai karan murya wanda mutum nan baya da ku a matsayin ku na shugabannin yan kasuwa a nan wannan kasuwa ta Dar es Salaam shin kun dauke mataki eh, na kariya ko irin matakan nan na tsafta da ake cewa a ciki da wajen eh, kasuwanni su sama dan kadiba can ga roba can na girke da ruwanta da kuma sabuni Ah, kuma muna sa 'yan metar tsakaninmu da metar ɗaya tsakaninmu da masaya kamar yadda muka ji a dokokin ƙasa sun bayar muna yi bakin gwargwado kuma alhamdulillahi eh, sun wayo sun ga su magabatan na ƙasa gaba ɗaya sun ga yadda muke gabatar da aikin sun ce insha Allah rabi lalle kasar da salama ya kuka tsara tafiyar nan lalle kun ɗauki mataki na kiyaya mu muna dai sa murya gare su ne a nan yadda su suka ce mu yi mun yi muku muna fatan su ba mu dama don duk mai wannan kasuwanci nan a dan baka ba shi dama ya yi shi cikin lokacin saboda ka ne wannan mutum ya dauko cikin lokacin da ake son su kenan ka ba shi dama ya saida cikin lokacin da ake son su dan Allah dan annabi magabatan mu su ba mu damar mu yi kasuwancin nan haka saboda abin nan zamu nema domin mu kare kasan mu ce don mu hake mutuncin mu ne mu hake mutuncin kasan mu kana mu kare diyan mu ga wasu shiga wasu halaye da waɗansu suke iya kada kansu a dan Allah bai ba su ba. to madalla mun gode ila. To masu sauraro a nan shirin kasuwa a kai miki dole yake kammala wanda ya tattauna da ila abdu kaka dan kasuwa a kasuwar dar salam da ke birnin yamai a jamhuriyar nijar a madadinsa da dukkan abokan aiki na sashen hausa ni sulaimu muni barma ke muku fatan alkhairi. Shirin Hausa kasuwa a kai miki dole kasuwa kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar mu ciko mana dahir. Kasuwa a kai miki dole. Farashi kan hau kan sauka. Kasuwa a kai miki dole. Jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC.

yan uwana masu sauraron mu ni ne naku Reverend Yakubu Bulus Backwash, pastor na Graceway International Community Church Maryland daga nan kasar America. In uwana ina so in ka mana jawabi na karfafawa a wannan lokacin. Cikin karin magana Sura uku aya 28 ya nuna mana cewa wannan littafin yana karfafa mu musamman 'yan uwa cewa idan kana da makwabci da yana da bukata shi marubucin ya nuna cewa kada ka dakatar da taimakon makwabcinka idan har kana da halin taimako yanzu. idan har na da halin taimakon makwabcina a yanzu marubuci ya nuna mana cewa kada ka dakatar kada ki dakatar da taimakon makwabcinka makwabcinki wai sai gobe mutumin da ke cikin bukata yana neman taimako taimakonsa yanzu zai biya bukatansa idan har allah ya tanada maka ko ya tanada maki abin hannu ko da abinci ne ko gyaɗa ne ko ko manja ne ko gishiri ne ko matsara ne ko dawa ko gero ko kuɗi ko shinkafa kayan miya tumatir idan har ubangiji ya tana da maki ya tana da maka yan uwa mu yi taimako ka duba makwabcinka ka ziyarci makwabcinka ki ziyarci makwabcinki ki duba me suke bukata inda halin taimako allah ya taimaka maka ka yi taimako ki yi taimako yanzu madalla masu sauraro ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, tuma amin Amin, amin, tuma amin ya Allah. A cikin shirin namu na wannan makon, za ku ji ci gaban batun da muka ɗauko na wannan annoba da ta shigo jihar Kano da take ɗaukar rayuka. Duk da cewa jama'ar Kano musamman matasa da kuma manya masu ra'ayi na daban ba su yadda da abin da likitoci ke gindayawa a matsayin matakan kare kai daga annobar da ta addabi duniya baki ɗaya ba a tunaninsu ba ita ba ce ta shigo Kano. Wato cutar nan mai sarƙe numfashi COVID-19 To daga lokacin da aka samu mutum na farko da yake dauke da kwayar cutar zuwa wannan lokaci da nake hada wannan shirin adadin mutane da ke dauke da kwayar cutar ta COVID-19 sun tasama 400. To wakilinmu da ke Abuja Hassan Maina Kaina ya tuntubi shugaban kwamiti na musamman da Najeriya ta kafa akan yaƙi da cutar coronavirus a Kano, Dr. Nasiru Sani Gwarzo, ko me hakan ke nufi? To ai dama idan ka saurari bayanan masana da ake ta yi tuntuni musamman hukumar lafiya ta duniya da kuma su kansu kasashen da abin ya musu barna tun farko za ka ga cewa duk sun ga irin wannan halin kuma ita annoba kamar yadda na sha bayani tana da matakai guda uku akwai mataki na hawa akwai mataki shine ake kira rising face akwai mataki na rage karuwar ta wato shine plateau phase wanda za ta dan daidaita sannan kuma akwai kuma declining phase wanda shine za ta rinka rankofowa tana ƙasa har wata awayi gari babu ita to a gaskiya halin da muke ciki yanzu na hauhawa ne kuma hauhawan ka ga cewa idan kana kirgawa da ana ƙara ɗaya biyu yana zama sha biyar ishirin ishirin da biyar to yanzu sai dai ka a wayi gari ana samun tahi to abin da muke tsoro shine a gaskiya idan ba a ci gaba ɗaukar matakan tsaro ba za a wayi gari ana samun dubban mutane suna kamuwa kuma kusan adadin mai kama da wannan suna mutuwa to wannan shine abun tsoron sai dai ya zamana cewa iya kokarin dakile ta da za a yi shi zai rage kaifinta ta tsarin rinka rankofowa har sannan a hankali ya na cewa ta yi. To a nasa bangaren shugaban sashen bincike kan cututtuka masu yaduwa na jami'ar Bayero Professor Abba Isa ya yi gargaɗi ne cewa girman wannan cuta fa ya kai la haula wala kuwata. To, wato wannan cuta dai yanzu ta kai inda ba ma kaunar ta kai a nan najeriya musamman a arewacin najeriya abin da yake faruwa shine cewa alkalima suna nuna cewa ana samun hauhawar ko kuma karuwar yawan mutane da ake tabbatar da cewa wannan cuta ke jikinsu misali jiya kawai a cikin mutum 238 wanda aka gansu sababbi fil dauke da wannan cuta 92 daga jihar kano Idan masu sauraro ba su manta ba a cikin shirinmu da ya gabata na muku alkawarin kawo muku karashin tattaunawa da muka yi da da Yushau Ibrahim kwararren ɗan jarida a Najeriya wanda shi ma ya rasa ɗan uwa a wannan lokaci kuma ya mana cikakken bayani akan yadda halin da ɗan uwan nasa ya shiga kuma ya bada muhimman bayanai da za su taimaki al'umma. ita gwamnati a nata bangaren kinsan ita gwamnati uwa ce ta fara wani yunkuri wanda muna ganin idan har aka zurfafa kan wannan to zai taimaka kokarin ko ne an fara bin su iyalan waɗanda suka rasa 'yan uwansu ana musu tambayoyi dangane da irin halin da 'yan uwansu suke suka shiga kafin Allah ya karɓi ransu to kin ga wannan wani mataki ne guda ɗaya wanda zai taimaka a gano ita wannan cutar ma wata iri ce dangane da wancan tambaya kuma da kika yi ta cewa irin shawara zan bayar dangane da abin da ya shafi shan magani ko kuma guraren da mutane za su je su nemi kulawa ta bangaren likitoci mun sani muna da asibitoci masu zaman kansu muna da kuma asibitoci na gwamnati to shi zaman gida da aka ce a yi ai dama an ce akwai wasu waɗanda aka keɓe wanda su wannan bai shafe su ba ciki hadda jami'an lafiya waɗanda suke ko dai na gwamnati ko kuma masu zaman kansu ciki hadda shaguna da ake sai da maganinka wato kemis kemis wajen da zaka je idan likita ya rubuta ma magani ka je ka saya to alhamdulillah a zagawar da muka yi a lokacin da muke duba yanayin yadda shi wannan zaman gida ake aiwatar da shi gaskiya mun ga cewa irin waɗannan guraren an dan buɗe ana sai da maganin naka da shauransu ah, sannan kuma a asibitocin ana aiki a ciki kamar yadda na faɗa a baya matsalar shine mutane an firgita matuƙa a kan irin wannan cuta to abin da ya kamata a yi shine a rinka wayarwa da mutane kai alal misali yanzu kin ga an fara magana cewa a mutane duk inda za su shiga su rinka sa wannan takunkumi da yake rufe fuska ko yake rufe hanci da baki da sauransu to mataki na farko kenan sannan kuma a dinga ba da tazara tsakanin mutum da mutum to kin ga da a ce tun farko wannan aka mai da hankali wajen wayarwa da mutane kai to za a fi tsayawa a fahimci abin da gasken gaske mutane sun shiga firgici mutane sun tsorata da wannan cuta don haka dole ne ana buƙatar a samu cikakken wayar da kai akan ita wannan cuta wanda zai gamsar da su wanda kuma ba bayani ne da za a yi shi na firgici ko na tada hankali mutanen nan ana warkewa ita cutar nan za ka je ka yi ta ka warke a baka kula ta musamman a wajen da ake keɓance mutane da shauransu Allah ubangiji ya kare to kin ga idan aka yi irin nan bayanai to za su nuna cewa to fa cutar nan ana yin bakin kokari a ga cewa an tsiratar da rayuka ne to alhamdulillahi idan aka yi wannan bayanai mutane za su fahimta kuma idan aka kiyaye ga yaduwar ta za ta lagu sannan a mutane kuma wanda suka samu da cutar in suka kula da irin dokokin da su likitoci suke bayarwa kika za su a warke to gaskiyar magana abin da ya kamata a ce gwamnati ta yi yanzu ne a maganin abu biyu ne kamar yadda aka bawa ita waccan cuta ta murar sarki numfashi muhimmancin gaske to ita ma wannan cutar da har yanzu ba mu san wace ce ba a bata mahimmancin gaske dalili na shine ita waccan cuta ta mura da ake maganar an ba da hankali an mai da hankali a kai an yi haka ne domin a cetar da rayukan al'umma to nan kuma ga rayukan al'umma yana salwanta kin kenan idan ba a mai da hankali a kai ba an yi baya ba zane kenan To bari mu karkare shirin da irin ci gaba da aka samu wajen yaƙi da wannan cuta ta COVID-19 a jihar Kano ga irin bayanan da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya tattaro mana ta bangaren masu taimakon al'umma da kuma bangaren gwamnati. Ajiya zuwa rayu Steve da ke zama manajan daraktan gidauniyar Dangote Foundation ta fayyace hikimar wannan hoɓɓasa daga attajirin nahiyar Afirka a Kano. Da muka ji wannan matsalar ta COVID ta ta fara girma sai Alhaji Ali ya ce to ya kamata mu yi da zai kawo taimako da sauri. Aka ce abin da babu a Kano at the time shine testing ina za a je a ma mutane test. Lokacin lab ɗin guda da muke da wanda ke Aminu Kano Hospital an rage shi da ya zama contaminated. sai alhaji aliko ya ce ok to mu ga inda za mu samu solution maza maza a kawo lab sai muka yi magana da cdc nigerian cdc shi da lab mu na iya testing mutane 400 a rana guda nan da mako biyu za mu ƙara testing capacity a iya yin dubu a rana guda mu za mu biya komi kuɗin testing kudin management din lab din masu aiki cikin lab din duk mu za mu biya sai ba ta biyan komi at the same time as you know mun bude muna taimakon isolation center to akwai wanda muka fara ginawa a sani abacha stadium akwai wanda za mu yi a urology center yanzu kuma za mu je mu duba wani a madobi so mun kawo gadaje 500 already so yanzu inda bukata za mu karo To ta bangaren gwamnati kuma ga irin ci gaban da aka samu. Cikin wata sanarwa gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce za a bi gida-gida a birni da kewayen Kano domin gwada iyalai a unguwanni da yankuna da nufin tabbatar da cewa ba sa ɗauke da wannan cuta ta corona. Dr. Tijjani Hussaini da ke zaman coordinator shirin yaƙi da cutar corona a jihar Kano ya yi ƙarin haske dangane da wannan sabon tsari. Yanzu haka gwamnatin jihar Kano da WHO na ji kusan mutum dubu uku da ɗari bakwai haka domin a yi wannan aiki. Idan jami'an nan suka shiga gida, idan suka yi tambayoyi suka ji alamun cutar coronavirus nan take za su ɗau samfur ko kuma ya abin yake. Za su dangana da ma'aikatanmu da suke wajajen da za mu ajiye su nan ma'aikatan su za su ɗauki samfurin shi samfurin ma yana buƙatar dole sai mutum ya iya yadda shi ake ɗaukan samfurin kaka mutum ya iya ɗauka ko ba kowa ne ya fi yi ba sai wanda aka shi wannan kuma ka shi wuro da ya ɗauki irin wannan samfurin. To da fatan al'umma za su ba da haɗin kai. Yadda muka kawo ƙarshen shirin namu kenan na wannan makon, a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin wannan shirin da ma Julie Lazar Gresham da ta haɗa mana shirin ni ce a Aisha Sule. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba lahiya sarki Allah. Masu sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. The VOA Africa Amita.